والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليسنا الله مدوكين سركي أيو قوم قوات جمادة الآخرة أولا شكرا تدبو إيه لهدو لتلاتين دبيار kuma daidai da goma ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumil qur'an a inda muke cikin almabahas al'ashir na goma wanda yake bayani ka abin da ya shafi tartibul ayat na alqur'ani mai girma da kuma tartibul suwar alqur'an yanzu akan abin da ya shafi tartibul suwar muna kan magana ta uku ne ko in ce magana ta uku za mu shiga inda yake shin su wasu surorin alqur'ani mai girma a yadda muke ganin su a yau sura ta farko fatiha ta biyu bakara ta uku al-imran ta hudu an-nisa ta biyar al-ma'ida ta shida al-an'am hadda suratul nas jerantuwar su haka shin tauqifiyun ne ko ijtihadi malai ce akwai maganganu guda uku mun yi magana ta farko mun yi magana ta biyu da izinin Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan magana ta uku malai ce alqawlu thalith anna tartiba suwari ka tartibul ayati wal huruf كان بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء قال رحمه الله القول الثالث مغانا تأكو أن ترتيب الصور للي جيرنتو سورة القرآن كترتيب الآيات كما جيرنتو آيوين القرآن من جرمة والحروف كما كما جيرنتو حروف القرآن من جرماني سو يا جيرنتو آيوين القرآن سكي su ya jeranto harufan ƙur'ani suke mana ce kana bi ta'alimin nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya kasance ne da karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama anan sallama shine wanda ya karantar da a ina za a sa aya a ina za a ya harafin yake jerantuwar su tauqifiyun ne jerantuwar ayoyin qur'ani tauqifiyun ne jerantuwar harufin qur'ani tauqifiyun ne sai malam ya ce ana tartibar suwar lalle jerantuwar surori ka tartibul ayat wal huruf kamar jarantuwar ayoyi ne da harufa ma'ana kenan shi ma tauqifiyun ne kana bi ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne me bambancin wannan kauli da kauli na biyu kauli na biyu yace illal anfal wal bara'a yace in banda suratu anfal da suratu bara'a wanda yake a wannan kauli na uku babu illa a ciki gaba ɗayan shi tauƙifiyun ne sai malam yace wa qad zahaba ila hadal kauli jamhurul ulama ya ce wa qad zahaba ila hadal kauli hakika ya malamai da yawa malamai ka ce dukkanin malamai sun tafi akan wannan maganar me bambancin wannan magana da ida akan magana ta farko da ya ce ijtihadu min sahaba wa qad zahaba ila hadha kathirun minan ulama a can ya ce kasiru minan ulama da yawa daga cikin malamai amma nan ya ce jamhurul ulama daukacin malamai gaba daya sun tafi akan wannan magana na cewar tartibu suwari tauqifiyun ne qala abubakar al-anbari abubakar al-anbari yake cewa anzalallahu al-qur'ana kullahu ila sama'id dunya thumma farraqahu fi bid'in wa 20 sana fa kanat as-suwaru tunazzalu li amrin yahduth والآية جواب للمستخبر لمستخبر ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والصورة فاتساق الصور كاتساق الآية والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن ما قال أبو بكر الأنباري أبو بكر الأنباري أبو بكر الأنباري أنا تكي من يمن يمالي مقباتا da suka yi aiki mai girman gaske kan abin da ya shafa alkur'ani mai girma kusan babu wani babu na ulumul qur'an da abubakar ambari bai rubuta mai littafi su da guda akan wannan matsalar ba abubakar ambari yake cewa an zana allahu alkur'an ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alkur'ani kullahu baki ɗayansa ila sama duniya zuwa ga sama makusanciya sama makusanciya ita ce wannan sama ta farko sun mafarraƙahu sannan sai dinga saukar da shi lokaci zuwa lokaci fi bid'in wa ishirin na sana a cikin shekaru ashirin da wani abu bid'in wa ishirin na sana shekara ashirin da wani abu da wani abu shine bid'a wanda yake kuma bid'a suka ce yana fara ne daga uku zuwa abin nan goma ko bakwai kenan shekara ashirin da uku mana shekara ashirin da uku ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukowa da annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi alkur'ani wannan bayani ya gabata a farko farkon littafi da muke magana kan nuzulul qur'an sai ma ce fa kanatu suwaru surorin alqur'ani sun kasance a cikin waɗannan shekaru 23 nazalu ana saukar da su ne li amrin yahduth saboda wani al'amari da yake faruwa wal aya hakan nan ma aya ana saukar da ita ne jawaban li ba da amsa ga wani da yake neman bayani ana saukar da sura don amsa tambayar masu tambaya ana saukar da aya don amsa tambayar masu tambaya a cikin shekaru 23 ne ya ce li'amrin ya hadu saboda wani al'amari da yake faruwa saukar da sura kenan hakan na mawala ya ce wal'aya aya ita ma tana sauka jawaban domin ba da amsa limustakbirin ga wanda yake tambaya yastaftunak qul illahu yuftikum fil kalala in imrun halaka kaga sanadiyar saukan ayar ya nuna wannan fatawa kenan da aka yi hakan nan ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن duk wannan ya kasance ne ta bangaren tambaya da aka yi shine sanadiyar saukar aya ta alkur'ani mai girma din sai malam yace wa yuqifu jibrilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yana tsayar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana nuna wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala mawdu'il aya a inda zai ajiye wannan ayar da ta sauka wa sura kuma da inda zai ajiye zai sanya wannan surar da ta sauka idan sura ce ta sauka hakan nan ma idan aya ce ta sauka zai nuna mishi inda ayar zai sanya ta a cikin alkur'ani mai girma ko surar inda zai sanya ta a cikin alkur'ani mai girma sai nuna kenan tarti kamar yadda yake nuna mashi inda zai ajiye aya haka yake nuna mashi inda zai ajiye sura sai ma ce fattisaqu suwar haduwa surori kulluwa surori surar abin nan bakara ta biyo fatiha ali imran ta biyo bakara nisa ta biyo ali imran ma'ida ta biyo an-nisa an'am ta biyo ma'ida a'raf ta biyo an'am anfal ta biyo a'raf bara'a ta biyo anfal yunus ta biyo bara'a hud ta biyo yunus yusuf ta biyo hud wannan fili fattisak haɗuwarsu haɗuwar surori kattisakil ayat kamar haɗuwar ayoyi ne aya ta biyu ta biyo ta ɗaya ta uku ta biyo ta biyu ta hudu ta biyo ta uku ta biyar ta biyo ta hudu wal huruf hakan nan ma kamar haɗuwar harufa ne na alƙur'ani kullihi dukkan su an nabi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma'ana da haduwar surori da haduwar ayoyi da haduwar harufa kullihi dukkan su daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai mana yace fa man qaddama sura shi Abubakar Ambari kenan yace duk wanda ya gabatar da wata sura ya kai ta gaba aw akharaha ko ya dawo da ita baya faqad afsada nazam alquran to tabbas wannan ya bata tsarin alqur'ani mai girma ma'ana ya ɗauki suratul fatiha ita ce ta farko kuna ji da ke ko sai ya kai ta ta zama na a ce ita ce daga ita sai alamtara kaifa yana gani saboda tana da ayoyi bakwai bari ya kai ta wuraren surorin da suke da ayoyi biyar shida bakwai ayoyi biyar shida bakwai sai ya ajiye ta wurin alamtara kaifa din nan ko wajen wailul kulli ya ajiye ta sai ya zama na sura farko ta zama ita ce bakara kenan to duk wanda yi haka ya bata tsarin qur'ani mai girma kun lura da kyau ko kuma ya ce a'a tunda suratul alaq ita aka fara saukarwa bari a fara bayan an yi fatiha sai a kawo ta sai kuma a biyo ta da bakara malam ce duk wanda ya haka ya bata tsarin alqur'ani mai girma wannan maganar abubakar al'ambari kenan sai malam ya ce wa qala al-kurmani fil burhan al ya fara a cikin littafinsa al-burhan fi tanasib suwar al-qur'an kenan yace tartibu suwar هكذا هو من عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين وقال الكرماني كرماني يتشي في البرهان أتكلم تابس البرهان يتشي ترتيب السور جيران تو السوروري ina fata mun gane fassara jerantuwar surori ita ce sura ta farko ta zama fatiha ta biyu bakara ta uku ali imran ta hudu haka dai har zuwa ƙarshe yadda suke a jere din nan huwa min indillah hakan daga wurin allah subhanahu ta'ala yake fil lahul mafuf tun a cikin lahul mafuf domin shi ƙur'anin cikin lahul mafuf yake balwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz ala hadha tartib akan wannan tartibi wa alaihi kuma akan wannan tartibin ne wana ji da kyau wa alaihi kuma akan wannan jerantuwa surorin ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya arudu ala jibrila kulla sana malaika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya kasance yake biyo qur'ani yake biyo qur'anin ga malaika jibril a kowace sana yana biya mashi ma kana yajtami'u inda abin da ya kasance ya taru a wurinsa minhu daga wurin shi malaika jibril daman na gaya mana adadin qur'anin da ya taru shi anan sallama yake biya malaika jibril adadin wanda ya taru sai ya biya mashi adadin wanda ya taru sai ya biya mashi ba wai adadin wanda aka saukar a wannan shekarar ba adadin wanda aka sauka tun daga saukarwa ta farko har tun daga ranar da aka fara saukarwa har zuwa ramadana iya wannan zai biya hakan na hakan na hakan wa aradahu alayhi fi sanati lati tuwfiya fiha kuma ya biya alqur'ani din shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga malaika jibril a shekarar da shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koma ga Allah marrataini so biyu a watan ramadan dama hakan yana faruwa ne a watan ramadan a kowane watan ramadan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana biya ƙur'ani da ya taru da aka saukar ga mala'ika jibril sau ɗaya a kowane ramadan sau ɗaya a kowane ramadan sau ɗaya a ramadan ɗin ƙarshe na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biya sau biyu قال رحمه الله وقد استدل الجمهور لمذهبهم هذا بما ثبت في الأحاديث من ذكر ترتيب بعض الصور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عليه المشايخ العثمانية الآن ما يتي وقد استدل الجمهور حقيقة جمهور مالمي أو كتم مالمي أو كتم مالمي معنى جباء مالمي سنكف هجة لمذهبهم domin tabbatar da mazhabarsu ta cewar jerantuwar surori na alkur'ani mai girma al'amari ne da yake tauƙifi kamar yadda jerantuwar ayoyi yake tauƙifi sun kafa hujja bi ma sabata da abin da ya tabbata fil ahadith a cikin hadisai min zikiri tartibi ba suwar na yadda aka ambaci jerantuwar waɗansu surori an ambaci waɗansu surori a jere ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mimma alayhi masahib al an jerantuwar da yake a Qur'anin da Usman sai na Usman ya rubuta haka surorin suke a yau ajerantuwarsu kuna jina yadda aka ambaci qur'an surorin ajere a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala hakan nan waɗannan surorin suke a yau a ƙur'ani na Uthman ibn Affan da ya sa aka rubuta sai mala ya ce min zalik daga cikin dalilai tunda kaga ya faɗi mazhabar cewar tartibu suwar ka tartibu al'ayat wal huruf kana bi ta'alimin nabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan sannan sai ya kawo magana biyu daga cikin maganganun magabata ya kawo maganar abubakar ambari ya kawo maganar alkurmani fil burhan nau kenan biyu yanzu kawo zunzurutun dalili da yake kafa hujjar shi akan haka sai ce min zalika dalili na farko kenan min zalika ma rawahu al-bukhari wa ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala في بني إسرائيل والكافي ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من من تلادي فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة كما استقر في المصحف من ذلك دقتكم وأنتم دليلي ما رواه البخاري عن ابن مسعود شين أبن إمام بخاري روايته عبد الله بن مسعود الله تعالى قال مشي أنه صلى الله عليه وسلم lallai shi maza Allah tsira da amincin Allah suka bata a gare shi qal ya ce fi bani isra'il a cikin suratu bani isra'il suratu bani isra'il ɗaya ne daga cikin suratu isra'il suratu al-isra ana kiranta suratul isra subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أنا كده تكون سورة بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا تبنغر إلم يا تبتا تبنغر تناني ويسنا غني يا زاي أكرات سورة بني إسرائيل سورة بني إسرائيل وا أي راجع كرات سورة بني إسرائيل وا كمر كذا كذا كذا كذا ني سيزك كفه وجه هنكلي wanda yake tunda dalili ya tabbatar ba abin da zai kore an kira da suratu bani isra'il kenan ɗaya ne daga cikin sunayenta suratu bani isra'il sannan idan ya kore kasantuwar ta suratu bani isra'il ya zai da suratul rum ba ku sura ba suratul rum rumawa sura ka abin da ya tabbata ya tabbata fi bani isra'il mu dawo karatun mu fi bani isra'il wata suratul isra kenan wal kahfi kahfi tana ta biyo isra'il wa maryam maryam ta biyo kafi wa taha ta biyo maryam wal anbiya ta biyo taha ka gansu a jere annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ambace su yace hunna lalle su waɗannan surori waɗannan surori minal itaqil uwal suna daga cikin surori na farko farko da yake sun tara kisoshin annabawa da kisoshin magabata al'uwal jam'i ne na al'awal awwal na farko al'uwal na farko farko saboda an kalura a yan fada da yawa bani isra'il kafi maryam an samu uku kenan ko taha hudu alambiya biyar sun zama jim'i kenan sai ce min al uwal suna ga cikin surori na farko farko wadanda yake sun tara bayanai sosai da sosai wa hunnan min kuma su din nan min taladi me yake nufi da mintaladi. ai yana da cikin surori da aka haddace su tun tuni tun farko farko surori da aka haddace su tun farko farko sai malam ya ce fa zakara biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ambaci waɗannan surori biyar murattabatan a jere kama staƙarra fil mushaf kamar yadda ya tabbata a qur'ani da muke karantawa yanzu kaga lokacin lissafa na salama sai bai yi la'akari da yadda suka sauka ba dan bai ya kawo su ne a lissafin yadda suka sauka ba ko fahimci wannan da kyau ko kuma ya kawo su ne a yadda yau mun buɗe qur'ani za mu ga daga suratu al-isra sai suratul kafi sai suratu maryam sai suratu taha sai suratul anbiya sai malam ya ce kenan ashe tartibin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake me dalilin malam saboda manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya ambace su a jere kuma yadda ya ambace su din haka suke yau a cikin ƙur'ani dalili na farko kenan dalili na biyu warwal bukhari wa aidan annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi jama'a kafai thumma nafafa fihima fa qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini فذكرهما مرتبة كما هو في المصحف وروى البخاري كما إمام البخاري يرويته أيضا كما abin da malam isa mana yace kuma saboda shi rawaito hadisin fari domin aiban ismi ne hisa ya zama da tanwini sa shine aba ya idu aiban masdar din shi kenan annahu sallallahu alaihi wasallam lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi ya kasance idan yazo zai kwanta ya zo shimfiɗarsa da zai kwanta jama'a kafaihi yana haɗa tafukan hannayensa biyu haka kuna ji da kyau na fasa fihima sannan sai ya yi tofi a ciki in ya tofi faƙara ƙulhuwallahu ahad sai ya karanta ƙulhuwallahu ahad allahu samad har zuwa ƙarshe wal mu'awwizataini da surori biyu nan da ake karanta su don neman tsari wata surori guda biyu falaki da nas kaga ya karanta kulhuwa sai ya biyo da falak sai ya biyo da nas surori uku na ƙarshen ƙur'ani yake lissafa su a jere haka yake karanta su a jere kisa malam ya ce fa zakarahuma sai ya ambace su murattabatan a jere kama huwa fil mushaf kamar da suke a qur'ani a yau in mun bude a jere suke sai nuna kenan inda ba inda ijtihadi ne da kowace sura suratul ikhlas inda take daban suratul nas inda take daban suratul falaq inda take daban sai nuna malam yake cewa sai nuna ashe jeranto su din tauqifiyun ne daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama tun a zamanin manzon Allah haka suke a jere sai dalili na uku وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل إمران وروى مسلم إمام مسلم يا رويته أنه صلى الله عليه وسلم قال للي شي مزا الله صلى الله عليه وسلم ياتي اقرأوا الزهراوين ku karanta surori biyun nan da suke cikakkun surori ko ta sura cikakkiya ce az-zaharawai asalinta az-zahara'u ce az-zahara kaga yana da alfu mamduda kenan da aka yi tasniya din sai aka yi ibdal din alhamza ta koma wawun az-zaharawain wata sura ce az-zaharawain al wa ala imran suratu baqara da suratu ali imran sai ya ambace su a jere wani jina da kyau baqara sai ali imran bai ce baqara ita ce baqara da nisa'i ba ko bai ce ita ce ali imran da ma'ida ba sai ya faɗi baqara da ali imran yadda suke a sai nuna kenan surorin alkur'ani mai girma suna da sunaye daban-daban ana kiranta bakara ana kiranta az cewar ana kiranta az ya nuna kenan an sakawa da fatima ita a kai kai kai kai kai ba shi da alaka ma da haka abin da za ga ana irin waɗannan wanda wani da yake makaho ne ko duk abin da ya ga an ɗauka sai ya ce wani ba aya ya karanta wa alal mauludi lahu rizqu wanda yace wa alal mauludi dalili ne na maulidi to kaga dole ne ka yi takatsan ka yi bayani sosai wajen abana don wani shi yana jin wannan kuma sai ya ce ai akwai suratul zahara a qur'ani kuma malam yace fa hadhihi al ahadith wa ma shakala tadullu ala anna suwara al mazkurata fiha kana tartibuha musnadan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ce fahazil a hadith waɗannan hadisai da muka karanta guda uku wa ma shakalaha da sauran hadisai da suke ire-iren su ta dillu ala anna suwara almafukura suna nuni cewa lalle surorin da aka ambata fiha surorin da aka ambata a cikin hadisan kana ha jerantuwa surorin ya kasance musnadan ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an jingina shine zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ambaci surorin a jere eh ya ambaci bani isra'il da kafi da maryam da taha da anbiya a jere ya ambaci kulhuwa da falaki da nas a jere ya ambaci bakara da ali imran a jere wannan kunga ta bangaren addalilul naqali kenan dalili da yake ruwaitaccen dalili dalili da aka ruwaito za a adafna ila zalika annahu sallallahu alaihi wasallam قرأ القرآن كله بمشهد من زيد بن ثابت وأن زيد اختاره أبو بكر لجمع القرآن لقوة الثقة به وكذلك, وكذلك اختاره عثمان رئيسا لمن نسخه في المصاحب تيقن أن هذا الترتيب الذي عمل عمله زيد هو ما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أضفنا إلى ذلك إذا قومها كارا أكهكا annahu sallallahu alaihi wasallam qara alqur'ana kulla cewa shi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta qur'ani baki sa bi mashhadin min zaid bin thabit a gaban zaid bin thabit ma'ana zaid bin thabit yana nan ba rasulullah ya karanta ma zaid bin thabit qur'ani duka zaid yana ji ba a'a rasulullah ya karanta qur'ani duka zaid yana ji wa anna zaidan ikhtarahu abubakar kuma lallai shi zaidu din abubakar su siddiq ya zaɓe shi li jam'il qur'an domin ya hada alqur'ani ya yi hakan ne liƙuwati shi bi saboda shi yadda shi abubakar yake da tsananin yarda da shi da tabbas da shi da ya aminta da shi wa kazalika hakan nan kuma ikhtarahu Usman Usman bin Affan ya zaɓe shi ra'isan ya zama shugaba liman nasahuhu ga waɗanda za su kwafo Qur'ani din fil masahib a cikin takaddun da Abubakar Siddiq ya rubuta wannan Qur'ani guda kuma Usman bin Affan ya sa su sake kwafowa daga wannan idan muka yi la'akari da haka ta yaƙanna za mu samu yaƙini an na haza tartib lalle wannan tartibin allazi amilahu zaidu wanda zaid bin ya yi huwa ma talaqahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu ne da zaid ya ruwaito shi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa saboda me saboda annabi sallama ya karanta qur'ani baki daya kuma zaid yana cikin waɗanda suka saurari wannan karatu kenan zaid ya ruwaito annabi sallama ya karanta qur'anin surorin ƙura'anin a jere ko daban-daban a kuma akan wannan sikar da yake da ita ne abubakar ya zaɓe shi ya aikin usman ya zaɓe shi ya yi aikin ƙala abu jafar nahas al-mukhtaru anna ta'alifa suwari ala hadha tartib min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li hadisi wasilata bin al-asqa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala وأعطيت مكان التوراة السبع طوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل قال أبو جعفر النحاس أبو جعفر النحاس يكي تشوى المختار zancen da ya fi ƙarfin dalili ya nuna akwai wani zancen kenan eh tunda ya ce al-mukhtar abin da aka zaɓa ya nuna akwai abin da ba ɗauka ba kenan shine zance na farko da na da na biyu anna ta'alifar suwari lalle jerantuwa surori ala haza tartib a wannan jerantuwa yadda suke a jeran nan min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar na ha saboda mai kafa wannan maganar sai ce li hadisi wasilata bin aska saboda hadisin wasila dan aska aska mai hadisin ya ce ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya ce utitu makana taura an bani matsayin a taura an bani a saba tiwal surori bakwai dogaye su aka bani makwafin a taura da aka bai ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wa utitu makana zabur an bani makwafin zabura wacce aka bai annabi Dawud an bani almi'in surori masu ayoyi 100 ɗari ko ɗari da wani abu nau kenan biyu wa wutitu inji an bani makofin littafin injila almasani suron da suke almasani wanda ba su kai almi'in ba a taura zabura inji sai ce wa fuddiltu bil mufassal an fifita ni akan su kuma da al mufassal ka lura da kyau jerantuwar ayoyin da muka yi surori da muka yi ya muka jeranta su cewar akwai akwai atuwal ɗaya kenan sai almi'un sai almasani sai almufassal yadda muka kawo su malam ya kawo su a jere ɗin nan haka kuma hadisin ya kawo su a jere ya ce atwal sai almi'un sai almasani sai almufassal sai ya nuna kenan a jere suke ina fata mafi wannan da kyau wannan duk ta ɓangaren dalilai kenan annakali ma'ana waitaccen dalili sai kuma dalili ta ɓangaren al'akali dalili a hankalce wa qala sayyuti fil itqan wa mimma yadullu ala anna tartiba suwari tawqifiyyun anna al hawamima rutibat rutibat wala'a wa kadha at tawasil wa lam turattib al musabbihat wala'an bal fusila bayna suwariha وفصل بين طاسيم القصص بطاسين النمل ما أنها أقصر منها ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأخر طاسين النمل عن القصص ما وقال السيوطي في الإتقان الإمام السيوطي يفعل أتكيل تفس الإتقان في علوم القرآن يكي ومما يدل على أن ترتيب السور توقيفي daga cikin manyan dalilan da suke nuna mana jerantuwar surorin alkur'ani mai girma jerantuwar su yadda suke a yau din nan aiki ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba wai ijtihadi ne na sahabbai ba ba ko kuma ijti abin da tauqifi ne gaba ɗaya ba in ban da suratu anfal da suratu bara a'a gaba ɗaya shi tauqifi ne abin da zai nuna haka annal hawani lalle surorin da suke hamaye guda bakwai ko annal hawani. lalle hamaye guda bakwai rutibat wala'an an ji an jeran to su ne a jere ka lura hamim ta farko ita ce ghafir hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim ghafir adh-dhanbi wa qabilu tawbi shadid al-iqab fi qawl la ilaha illa hu ilayhi al-masir hamim ta farko kenan hamim ta biyu kuma ita ce fussilat hamim تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون liqaumin ya'lamun hakan hakan nan zukhruf hakan nan dukhan hakan nan aljasiya hakan nan al'araf abin nan hakan nan al'ahqaf ba araf ba ahqaf nau kenan bakwai ah, abin nan ghafir fusilat ashura الزخرف الدخان الجافية الأحقاف bakwai an ka lura a jere suke kun bai wannan da kyau sai malam ya ce waka zatta wasiyin hakan nan fasiyin ko fasimim guda uku ma'ana shu'ara mai fasimim sai namli fasim sai alkasas fasimim su ma a jere suke kun bai wannan da kyau an jeranta hamaye an jeranta kuma fawasi ولم ترتب المسبحات أما المسبحات بأجرا تسبح المسبحات سنون سكبول إلى تسبيه سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير هذا تفارة تسبيح هذا من سبح لله ما في السماوات والأرض سورة الحديد هذا من سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر سورة الحديد تفار تسبيحي سورة الحشر تفار تسبيحي سكانون سورة المجادلة وانا جنا ركيو بان سورة الحشر سورة الصفي تفار تسبيحي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إذا ما تفعل ده تسبيحي سكان حشري ده صفي أكو سورة الممتحنة ta fara da ya ayyuhal ladina amanu ba ta fara tasbihi ba nau kenan sai suratu abin nan aljuma'a yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim ta fara da tasbihi sai suratul munafiqun ba tasbihi sai suratul taghabun sabbaha lillahi to ga wadannan sunan al-musabbihat daga nan babu wani tasbihi sura ta fara tasbihi sai suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la kaga waɗannan sune al-musabbihat a kowace ta fara da masdari subhanallazi asra tasbihi kenan subhan a kowace ta fara da fi'li madi sabbaha lillah kamar sabbaha lillah kwangwarama ma'ana sabbaha lillah ma fi samawati wal ard ta hadidi ita gara ga suke gira kwangwarama domin ba ta da ma sabbaha lillah ma fi samawati wal ard sauran sabbaha lillah ma fi samawati wa ma fil ard amma ita ba ta da ma to an ka lura waɗannan akwai da suka fara da fi'ili abin da masari akwai da suka fara da fi'ili madi irin sabbaha lillah sabaha lillah sabbaha lillah akwai da suka fara da fi'ili mudari yusabbihu lillah akwai da suka fara da fi'il amri sabbih isma rabbikal a'la duk waɗannan an ka kallace su ba a jere suke ba ko a jere suke su to kaga inda a ce inda a ce ijtihadiyin ne to da yadda aka jera hamaye su ma sai a jeranta su kun bai wannan da kyau sai a su ba a jeranta su hakan nan kuma alif lamim alif lamim guda shida alif lamim bakara alif lamim ali imran to babu wata alif lamim sai ka zo an kabut alif lamim ahsiban nas alif lamim rum alif lamim luqman alif lamim as-sajada to kaga waɗannan hudun a jere suke waɗancan biyun a jere suke tsakaninsu kuma ba a jere suke ba sai nuna kaga inda a ce tartib din ijtihadi ne su ma da an jera sun zama bai daya kamar da hamaye suka zama bai daya kamar da tawasin suka zama bai daya hakan nan alif lamura a jere suke hud abin nan yunus hud yusuf duk alif ra ne sai ra'ad alif mim ra sai ibrahim alif lam alif lamra sai hijri alif lamra lura alif lamra yunus da hud da yusuf uku kenan sai alif lamim ra ra'ad sai kuma alif lam ra suratul ibrahim da suratul hijr haka a jere sai aka tsofa da mai mimun a tsakaninsu to da inda a ce tartibin ne kenan da sai an gama kawo su duka sai a kawo mai alif lam mim ra a farko ko a ƙarshe kun da wannan to haka dai bayanan suke wallahu ta'ala alam sai malam ya ce walam turattibil musabbihat ba a jeranta masu tasbihi ba wala an a jere bal fussila bayna suwariha an raba tsakanin surorin wa fussila bayna tasim alqasas bi tasim annaml an raba tsakanin tasim ta suratu qasas da qasim tasim ta suratu annamli ma'ana an raba tasimim guda biyu an raba su don ka ɗaya shu'ara ɗaya alƙasas sai aka sanya annamli tsakanin su shi sa ya ce an raba tsakanin wannan da wannan da tasiyin ta suratu namli tasiyin mutum ya biya a gaban malam wani da ya tashi karanta da yake shi ya biya makan sai ya ce ɗasa a gani haka yake fa in ka ce mutum shi ya biya ma kanshi ko ba abin ba irin kwakiya da zai yi ba wani ya karanta hamim sai kuma ya ce ainihin sinan qafun in dai mutum ya biya ma kanshi ba irin abin da ba zai yi ba sai malam ya ce ma annaha aqsaru minha tare cewar gajeruwa ce tana da gajarta kamar ya tana da gajarta mu dubi shu'ara ɗaya kenan sannan sai mu dubi suratul namli sannan sai mu dubi suratu alƙasas qasimim ash-shu'ara a ƙididdigar ayoyin mutanen makka tana da aya ne 227 tana da cikakkun shafuka guda goma shafinta guda goma ne cicci ana fata mun fahimci wannan da kyau ita suratu shu'ara kenan ta bangaren aya tana da ayoyi 227 a ƙididdigar malaman kufa sannan kuma tana da shafuka guda goma in muka je tasil ta annamli ita tana ta bangaren ayoyi tana da ayoyi 94 abin da 93 a ƙirƙirga malaman kufa 93 ma'ana a ruwayar hafs kenan ta bangaren shafi tana da shafi 8 da rabi tana da shafi 8 da rabi domin nan ta fara farkon shafi ne a nan kuma a ƙarshe sai ta yi su tsara shida kuma kowanne shafi yana da sutura goma sha biyar ne kuna tare da ni ko yawwa kowanne shafi yana da sutura goma sha biyar ne ita sai ta sutura shida kaga bai ta yi bakwai ba kenan sai suratul qasas ta ɗoru ita suratul qasas ta bangaren shafi abin nan ayoyi tana da ayoyi tamanin da hudu abin nan tamanin da takwas a ƙididdigan malaman kufa in ka lura da kyau ta bangaren ayoyi da namli da ƙasa soce fi yawa namli dai ita ke da ayoyi da casa'in da uku wannan kuma tamanin da takwas to amma ta ɓangaren shafuka ita suratul kasar tana da shafi goma sha ɗaya kawo ku tunda tana da shafi goma sha ɗaya ta ɗoru ma akan mai shafi goma balle mai shafi takwas da rabi saboda ita kasas ta fara daga ƙarshen namli sai kuma ta ƙare a wancan shafi ɗin in ka haɗa za ga shafi takwas ne abin nan shafi goma sha ɗaya ne babu su ɗara biyu suratu alƙasas take da su to a nan kenan suratul ƙasas ta ɗara suratu shu'ara abin nan suratu shu'ara yawa kuma ta ɗara suratul namli yawa amma a gabatarwa sai a gabatar da suratu a shu'ara sai kuma a kawo suratul namli sai kuma a kawo suratu alƙasas wanda ke nuna maka ashe abin ba ijtihadi bane tauqifi ne dan da ijtihadi ne wacce tafi yawa ita za a fara gabatarwa sannan mabi da ita sannan mabi da ita walau kana tartibu ijtihadiyan inda jerantuwar surorin ijtihadi ne la zikratul musabbihatu wala'a da an ambaci surori masu tasbihi a jere wa ukhira tasin annamli an alqasas da kuma an jinkirta tasin ta suratul namli akan suratul qasas ma'ana da da aka kawo tasimin ta shu'ara sai a kawo tasimin ta ta alqasas saboda koda a mafatihi nasu a farkon su kowace ta fara da qasim min amma sai aka raba tsakanin su sai wanda yake nunawa ba ijtihadi bane abu ne da yake tauqifi kaga wani shine muka kira shi ad-dalilu al-aqli a hankalce kenan malafa malam subhan eh malam subhan ku sani malam ismail fa eh? ya fito ko yana na no qala rahimahullah dama za mu tsaya ne tunda ya ce ya fita sai mu sai mu abin nan kenan qala rahimahullah والذي يجب أن يصار إليه هو ما ذهب anna الجمهور من أن ترتيب wa توقيفي ويكفي أن الصحابة ajmau ala ذلك حين كتبت المصاحف العثمانية لم يخالف أحد منهم وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمع عليه أن توقيف لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمصاحفهم لكنهم لم يتمسكوا بها بل عدلوا عنها وعن ترتيبها وحرقوها ورجعوا إلى مصاحف عثمان وترتيبها ما والذي يجب أن يصار إليه أبن إذا ما واجبي أتشي أن تفأ كنسا ma'ana yanzu malam zai rinjayen mana a kan maganganu uku kenan kullum rauke dawo maganganu guda uku ne kuma yadda ya faɗa magana ta farko ya ce ijtihadu ne mina sahaba magana ta biyu ya ce tauƙafiyun ne in ban da suratu bara'a da sauratu amfani magana ta uku ya ce tauƙafiyun ne baki ɗayansa ana fata mun gano wannan da kyau to ina son mu lura da kyau tunda abu ne ijtihadi kuma an kalura kowanne yana da dalili daidai gwargwado to abu ne da ba abu ne da za a ɗaga murya a kai sosai da sosai ba ta yadda bai kai ga za a bidantar da wani bangare akan wani bangare ba kun fahimci wannan da ke ko wanda yake daman karkakaf dai ijma'i ya tabbatar da ajere yake halas shikenan babu wani wanda zai kawo wani bayani kuma daga baya ya ce ai kaza za a gaba sura kaza za a gabatar akan sura kaza qala rahimahullah wallazi yajibu an yusar ilai abin da zama wajibi a ce an tafi a kansa huwa ma zaba ilai da jumhur shine abin da daukacin malamai suka tafi a kai min anna tartibar suwari tawqifiyun cewa ziyarantuwar surori abu ne tawqifi wa ya kafi zai iya wadatarwa baki daya anna sahabata ajma'u ala zalik cewa sahabbai baki ɗayan su sun yi ijma'i akan haka sahabai baki daya sun yi ijma'i akan haka dan akan haka a gaban aka rubuta qur'anin kuma aka jeranto surorin hina kutibat al-masahib al-uthmaniyya lokacin da aka rubuta aka kafi qur'ani da sayyidina Uthman ya aika da su zuwa kasashe lam yukhalif ahadun minhum kuma ba wani mutum guda da ya saba akan haka ba da wanda yake musafinsa ya fara da ikra da wanda yake musafinsa ya fara da bakara babu wanda ya saba akan wannan shine wa ijma'uhum kuma ijma'in su la yatimmu baya cika illa idza kana tartibul ladhi ajma'u alaihi an tawfi an sai dai idan ya kasance jerantu surorin da suke ijimai a kansa ya kasance tawqifi ne li'annahu domin yadda al'amari yake law kana an ijtihadin inda ijtihadi ne zallan shi jerantu surorin inda ijtihadi ne kadai la tamassaka ashabul masahib mukhalifa bi musahifihim da waɗanda suke da qur'anai da ya saba ma wannan tartibin da sun yi riko da kwafansu su kamar da abdullahi bin mas'ud yake da nashi bakara misai al imran ko ali bin abi talib yake da abin nan alaq sai almudassir sai nun da sauransu kowane da ya riko da nashi lakinnahum sai dai su lam yatamassaku biha ba wanda ya ce shi nashi kankam ya sani bal ajlu anha sun saki ma wannan ne wa an tartibiha sun saki jerin yadda surorin yake a cikin su wa ahraquha kuma suka kone su wana jina da kyau suka kone su da sakin da suka yi da kone sun da suka yi duk ya faru ne bayan da sayyidina Usman radiyallahu anhu ya hada waɗannan qur'ane kuma a gaban shi a gaban sahabban duk aka hada qur'anin har Ali bin Abi Talib yake cewa wannan aiki ne na Usman da yake shi kadai yake da wannan ladan Ali bin Abi Talib ya sallama mai sosai da sosai abin da za ka akan ware Ali bin Abi Talib da magana shi saboda mabiya addinin Shi'a su suna ganin Qur'anin a jirkice yake to kuma dama wannan shine sanadiyarsu dama wannan sanadiyarsu wannan dama mutumin da yake neman barna yake neman ya soke abu ta kota ina zai soke ya soke qur'ana ya soke annabin qur'ani din ba abin da bai soke ba abdurrahman bin auf yana cikin waɗanda shi a ba sa kauna kwata-kwata wataƙila ka ce saboda me ai mahaifiyar shi mahaifiyar abdurrahman bin auf ita ce ta karbi haihuwar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ashfa bin ta'amar ita ta karbi haihuwarsa ita ce unguwar zoman da anar salama ita ta karbi haihuwar anar salama daga wani mahaifiyarsa amina saboda kan aka ce maka shi a sai dai addu'a Allah ya tsara al'ummar musulmi daga wannan bala'i din mala yace ba su riko da ƙur'anansu ba na farko ma sun sake su ne kuma sun ƙona su waraja ila masabi Uthman wa tartibiha kuma suka dawo zuwa ga masabi na Uthman ibn Affan da kuma jerantuwar waɗannan surori din mana yace wa amma tartibu suwar fi tilawati wal qira'a fa laysa biwajibin inma huwa mandubun fa hasab sawa'un kana dhalika fi salati aw kharijiha والذي يحرم هو قراءة السور أو الآيات منقوصة حيث يبدأ من آخرها إلى أن ينتهي بأولها wa ma tartibu suwar fitilawa amma jerantuwar surori jeranta sura a lokacin da kake karatun ƙur'ani wa fitilawa a karatuwar ƙira'a da lokacin da kake karanta wa wani falasa bi wajibi wannan ba wajibi ba bane innama huwa mandub wannan mandubi ne mustahabi ne kenan fa hasab kadai sawa'un kana zalika fi sala daidai ne wannan ya kasance a cikin sallah ne aw kharijiha ko wajen sallah ne a cikin sallah ko wajen sallah mustahabi ne ka karanta sura in ka karanta ali imran to mustahabi ne in ka taso sai ka karanta an ba ka koma baya ka karanta bakara ba wallazi aw kharijiha ko wajen sallah a cikin sallah ko wajen sallah ai kaga wannan shi yasa wanda yake fara karatun qur'ani daga ina yake farawa bayan yayi fatiha sai yayi falaki a sai yayi nas sai falak sai ikhlas sai masad sai nasar sai kafirun sai kausar sai ya sama wanda ke nuna maka ashe hakan mustabi ne ba ya fara fatiya bakara alimran nisayi nisa'i daga sama ba mana ce wallazi ya haramu abin da yake haramun ne idan aka ce haramun shine mai yusabu ala tarkihi wa yuaqabu ala fi'lihi abin da yake haramun huwa qira'atu sura shine karanta sura awul ayat ko karanta ayoyi mankusa a jirkice kulura a jirkice sama a ƙasa haifu ya buda min akhiriha ta yadda zai fara karatun surar daga ta ila an yantahiya bi awwaliha har ya zo ya gama da ta ya fara daga ƙarshe ya gama da farkonta ma'ana zai karanta fakara sai ya fara daga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل كانوا ربكوا سيكرنت آمن الرسول إن يكمل سيكرنت لله ملك السماوات والأرض هل يزوي zo ألف karanta ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى fi ويا صوتي to wannan haramun ne kullum da kyau ɗaya kenan ko kuma aya ya fara karanta aya daga ƙarshe shi sa ya ce awil ayat makusa ko ayoyi a jirkice haifu ya buda min akhiriha ya fara daga ƙarshenta kamar ya fara daga fansunan alƙomil kafirin sai ce alkafirin ala sai ya dawo har zuwa farkon ayar wannan haramun ne zuzurutu haramun ne shi za zaka ji ana da juyayyire yasin akwai yasin mai ribas ma'ana mai ribas shine a turo ta ta baya kenan ai ka san ribas din mota ko to mai shine ma'ana yasin a turo ta ta baya ko qur'ani a kar wannan haramun ne haramun ne duk wanda kaga yana wannan to yana da jirkitacciyar zuciya ne zuciyar shi a jirkita take haka haramun ne karanta qur'ani haka shi yasa kake ganin ana sare ko da mutum ya fara karatu sura sura yake ɗauka mana ya fara daga ƙasa sai ya kai a haƙaf bayan ya kammala suratu muhammad a kaga da ya kammala a haƙaf daga farko a haƙaf ɗin zai faro zuwa ta in ya kammala sai faro daga farkon jasiya zuwa ta in ya fara sai farkon dukhan zuwa ta kaga ture kenan mana yana turawa yana yin sama ko kuma sare bayan ya kammala a haƙaf sai ya saro izifi biyar mana sai ya faro daga wasafati safa sai zo ya hada sai ya sake duk waɗannan ana yi amma ya ce ya fara daga ayar ƙarshe ya ta turawa ya ta turawa ayar farko ta zama ita ce ayar ƙarshe a karatunsa wannan haramun ne wannan haramun ne wasu suna yi ne wajen bajinta ya ji cewar yana da ƙwarin hadda wannan baya ciki baya ciki wannan haramun ne qala ibn battal ibn battal yace la na'lamu ahadan qala bi qala bi wujubi tartibi suwari fi qira'ati لا داخل الصلاة ولا خارجها بل يجوز أن يقرأ الكاف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلا ما يجي قال ابن بطال ابن بطال يجي لا نعلم أي سنة بمسن لا نعلم أحدا بمسن ونمتن با قال بوجوب ترتيب الصور ديتي واجبيني أجيرا تصوروري في القراءة a lokacin da ake karanta su la dakhila sala ba wai a cikin sallah kadai ba wala kharijiha ko cikin ko wajen sallah cikin sallah ko wajen sallah mustahabi ne ba cikin wajibi abin da aka fi so shine in kin karanta alam tara kaifa a raka'a farko to a raka'a ta biyu ki karanta ila fi zuwa ƙasa wannan shine mustahabbi ba mutum ya karanta kuma baya ba ya karanta alam tara kaifa a raka'a farko raka'a ta biyu ya karanta inna anzalnahu in yayi haka yayi amma abin da aka fi so shine in ka karanta inna anzalnahu to a raka'a ta biyu sai ya karanta ƙasa ba karanta baya ba ina fata mun bayyana wannan da kyau hakan na masurori a raka farko ka karanta ayatul kursi kuna jina da kyau ko ko ka faro daga farkon izifi ka hada da ayatul kursi to a raka ta biyu shin zaka iya komawa baya ka dauko daga summun bukmun umin fahum la yaqilun ko la yarji'un ko ko zaka iya ci gaba abin da aka faso shine ka ci gaba daga nan inda yake ko da ba daidai wa da inda aya ta tsaya ba misali ka faro daga tilkar rusul تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات حد يزوى قرشي شافي سيكا تاسو ركعة تبيو ركعة تبيو كاسام وكانت آمن الرسول كي يجب هاي كاتلك صورا آوين كينا يسا ما نيكي تشيوا بل يجوز أن نقرأ الكافة يا التي كانت كافي قبل البقرة كابن سورة البقرة والحجة يا التي كانت سورة الحج قبل الكافي كابن كافي مثلا مثالي وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد بأن يقرأ آيات السور من آخرها حتى يصل إلى أولها بأن يبدأ بآخر آية في السورة ثم يقرأ الآية التي قبلها ثم التي قبل هذه حتى يختم بأول آية في السورة وقيل لابن مسعود رضي الله عنه إن رجلا يقرأ القرآن منكوسا قال ذلك رجل منكوس القلب أعاذنا الله وإياكم من ذلك وأما ما جاء عن السلف amma abin da ya zo daga magabata Allah ta'ala ya ji kansa da gafara minan nahi an qira'atul qur'ani mankusa cewar an hana a karanta qur'ani a jirkice ma'ana sama a ƙasa fal maradu bihi abin da ake nufi an ya qara ayatu sura shine mutum ya karanta ayoyin da ke cikin sura min akhiriha daga ƙarshe ayar ƙarshe ta zama ita ce ayar farko a karatunsa hatta ya sula ila awwaliha har ya zo ga farko ayar farko a sura ta zama ita ce ayar ƙarshe a karatunsa bi an yabda bi akhiri aya ma'ana ya fara karatu da ayar karshe fi sura a surar kuma ya kara al'ayatar lati kabala sannan ya zo ya karanta ayar da ta biyo ta karshe sun mallake kabala hazi sannan ya karanta waje ta biyo kusa da ta karshe hatta ya ktima bi awwali aya har ya cika karatun surar da farkon ayar fi sura a sura sai ya zama ayar farko a sura ita ce ayar karshe a karatunsa kila libin mas'udin an ce ma abdullahi bin mas'ud inna rajulan ya qara alqur'ana mankusa lalle akwai wani mutum da yake karanta qur'ani a haka a jirkice yana faruwa daga ayar karshe sai aya ta kusa da ta karshe sai ta kusa da ta kusa da ta karshe qal sai abdullahi bin mas'ud ya ce zalika rajulun wannan mutum ne da yake mankusul qalb yake da juyayyen zuciya zuciyar shi a juye take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'azana Allah wa iyyakum min zalik Allah ya tsare mu mu da ku Allah ya tsare mu baki daya wannan juye zuciya yake da ita ba ganin fanka haka take kadawa da zarar ta kada haka ya kake take bayarwa eh sai ga ana cewa ai bata hadu ba saboda kai abin da ake so karanta qur'ani ba mutum batun mutum ya kware a karatun qur'ani abin da ya zama ya zama duna ya zama buna ya zama gwani a da ya zama buna ya zama gwani ya zama waye ya zama waye shine karanta qur'ani yadda aka saukar wannan shine daidai ina fatan mun fahimci wannan da ke ko amma ya karanta qur'ani ko ya jirkita qur'ani wannan ba daidai bane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik